Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ashirafil an biya Mursalin, Nabi na Muhammad wa alihi wa a sarrafu ila yau middin wa tashi da na ɗari a cikin karatunmu na sahih muslim a yau bakwai ga watan sha'aban hijira ta dubu da ɗari hudu ta miladiya. Ah, za mu tashi yau babu istihbabi salati duha wa anna aqallaha raka'atani wa akmalaha thamani raka'atin wa awsataha arba'u raka'atin aw sittin wal hafi ala al muhafazati alayha na'am arama bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب استهباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على على المحافظة عليها na'am ya ce babin soyar da sallar walaha da kuma cewa akallanta raka'a biyu ne mafi cikarta kuma raka'a takwas tsakatsakin a hudu ko shida da kuma kwadaitarwa a kan wato a kiyaye ta wato a dawwama wato a kiyaye ta kar a rinka barinta hmm. ala wa hadda sana ya haya ya haya na'am ala akbara na yanzu ibn zurayya na'am an sa'id al na'am al eh. ana abdullahi eh. na'am aisha yace na ce ma aisha hal nabiyyu shin manzon Allah sallallahu alaihi yana sallar walaha qalat la tace baya yi illa sai dai idan ya dawo daga tafiyarsa sai dai idan ya dawo daga tafiya abinda ta ta kiyaye kenan wal muthbit muqaddamun ala nafi قال حدثنا عبيد الله بن نعم قال حدثنا أبي نعم قال حدثنا كهمس بن ابن الحسن القيسي نعم كهمس ابن حسن القيسي نعم أنا عبد الله بن شقيق دق عبد الله بن شقيق قال نعم يتي قلت لعائشة ناتي مع عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى شم من زم الله صلى الله عليه وسلم ينا سلر ولها قالت لا تتي آآ بايا يي sai dai in ya dawo daga tafiyarsa Wannan min وانا من افراد Na'am. قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم قال نعم قرات على مالك علي بن الشهاب نعم عن Na'am. annaha Daga Aisha cewa ta ce. Ma ra'aytu Ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dai yana sallatar sallar walaha ba wa inni la usabbihuha ni kuma ina yin ta wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yad'u al-amala kuma hakika sha'anin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wallahi yana barin yin aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala alhali yana so yayi aiki da shi an bihi an-nasu saboda tsoron kar mutane tsoron mutane su yi aiki da shi a farlanta musu mm. قال حدثنا شيبان بن فروخ نعم قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا يزيد نعم يزيد يعني ينا ينا نفن الرشكة يزيد الرشك يزيد الرشك آه يزيد الرشك شيني آه يزيد ابن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري نعم لا بشهر عديدة dai لفظ الناس يزيد الرشك قال حدثتني معاذة نعم معاذة تازن تامن حديثي cewa ta tambayi Aisha radiyallahu anha Mu'adatu binta Abdullahi al nawa ne manzon Allah sallallahu alaihi yake sallah sallar walaha sai ta ce raka'a hudu kuma yana ƙara abin da ya so to kun gani eh na'am eh daga hadisin Aisha a ah, na'am wa fi riwaya ah, ah, <clears throat> na'am min maghibihi eh wata eh, to imamu nawawi ya yi kokarin taujihin maganar aisha wannan maganar ta ta arba raka'atin kun ga bata ci karo da hadisin urwa ba hadisin malik cewa ma ra'aitu yusalli subhata dhuha qattu wa inni la usabbihuha tunda wannan wannan tana kore abinda watakila yake bayyana shi ga mutane za a iya ɗaukan kan cewa baya sallar ba ba ta ganshi yana sallah ba inda za a ganshi amma ita tana yi saboda haka ya ta san cewar tabbatar ta ce amma ya ƙi saboda kada mutane su ma su yi a farlanta musu amma wani wanda ta tabbatar kan cewar yana yin ta ne baya yin ta sai in ya dawo daga tafiya hmm? to shi ma kaga za a iya ɗaukansa a haka kan cewar baya yin sa yadda yake zai bayyana ga mutane sai idan ya dawo daga tafiya tunda kowa ya san sunna sani sallallahu alaihi wasallam in ya tafiya sau dawowarsa lokacin walhani yana shigowa madina lokacin walaha saboda baya in ya taho in dare ya masa yana tsayawa ya kwana a wajen gari sai ya shigo lokacin buha kamar yadda ya zo a hadisin kab ibn malik na dawo wasu daga tabuk kuma farkon abin da yake yi sai ya je masallaci ya yi sallah raka'a biyu to haga wannan shine abin da ta tabbatar sai a ɗauke shi akan cewa wanda yake bayyana shi kenan ga mutane kuma wanda ta gani kenan wa illa annabi sallallahu alaihi wasallam ai an ruwaito kan cewar in yi sallar asuba yana zama a wajensa a wajen da ya sallah yana zikiri sahabbai kuma suna ta ambaton abubuwan jahiliya shi kuma yana murmushi sannan kuma ya yi sallah raka na'am eh duk sallar da mutum yayi bayan ba da tsalo shams ila zawal wa haji salatu shuruq tana daga cikin salatu duha an yi ta kaga ta za a ɗauke ta za ka iya ɗaukan ta salatul qudum min safar amma kuma tunda ta afko a lokacin walaha kaga shikenan sai ta zamanto kan cewa sallar walaha ce kuma tunda ta zamanto lokacin shiga masallaci sai ta zamanto tahiyatul masjid ce eh ta dau abu uku eh hina tarmudul fisal ba mm. eh to ai ka gani duk wani ya ɗaya daga cikin abin da zai zama to hujja da cewa Aisha radiyallahu anha tana yi saboda abin da ya zo na bayanin falalatta bil qawl قال وحدثني يحيى بن حبيب نعم الحارثي آه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار نعم قال سكتي حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة أن يزيد بهذا الإسناد دوانا إسناد مثله وقال وقال يزيد يزيد يجي آه، وقال يزيد ما شاء الله bai ويزيد ما شاء الله sha أربع ركعات ويزيد ما شاء الله yusalli salatu duha qalat arba'a raka'atin yazidu ma sha'a ma sha Allah mm, ai ba maimakon ma sha'a din shi sai ce ma sha Allah mm. Mm. eh to eh, yazid ma sha Allah maimakon wa yazidu ma sha'a sai ya zamanto wa yazidu ma sha Allah saboda haka waqala yazid ai yazidur rishiki kenan ba يزيد ما شاء Allah ba eh. al na'am قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد دقى سعيد ابن أبي عروبة على حدثنا قتادة قتادة نعم أن معاذة العدوية شو معاذة العدوية حدثتهم تازن تامز كاقباب تدليس قتادة كو دقى عائشة قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا صلى ولا هارك أهدو ويزيد ما شاء الله a wannan fa riwayar kale ta wannan riwayar sai ibn abi aruba ce muna maganar waccan riwayar dai ta yazidur rishk tunda ita ma a ciki take ai eh, riwayar yazidur rishk na'am eh bari mu ga abu awana a wancan riwayar ne ko bari mu ga alqazi iyab ne ce. kan yazidun rishk saboda kun ga a hadisin farko a riwayar Abdulwaris wa yazidu ma sha ko wannan wazi cewa yazid bi ma'ana fi'ilin zada ko a riwaya ta biyu حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد شده يزيد الرشكي بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله زي يفتن هكاكو وقال يزيد ما شاء الله ان aka ce wa ƙala yazid masha Allah a hadisinsa kenan sai zaman to yazid yana nufin sai ya zamanto a waccan riwayar ya ce wa yazidu zidu sha'a wa wannan kuma ya ce masha Allah maimakon ma ko ko kuma wanda yake ne auza wa yazidu zidu sha Allah to amma wannan kulluhu abin nan eh, a fi ta'il yani fi ta'il ai yana daga cikin abin nan kamata yi ya zamanto cewar a ga madogarar hmm. madogarar Ah, almuhim dai ya zamanto an samu mustanad din wannan ai duk bit tahmin muka faɗa saboda ihtimal din da ke ciki bayan ta ce tare aisha ɗin eh, kuma eh. a karin kam kano su zama misali ya rugula abin nan ɗin abbas kuma yi kawo kali ya bayan akwai wasu baya Mm. na'am ni kuma a mu a bari mu ga sha Allah din nan mm. Mm. na'am mm-hmm. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم وابن بشار جميعا ام معاذ بن هشام نعم قال نعم حدثني أبي إيه، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة ده قتادة بهذا الإسناد مثله كتم كتشنسا نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم وابن بشار قال نعم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة نعم عن عمرو بن مرة نعم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى na'am qala ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني يتي ما أخبرني أحد با وندي بان لاباري تيوا ياغا النبي صلى الله عليه وسلم ينا سلر ولها سي أم هاني domin ita hakika ta ba da labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan ya shiga ɗakin ta ranar fatuhu makka sai ya yi sallah raka a takwas ban taba ganin sa ya yi sallah da ɗai ba wadda ta fi wato sauki wata fi wato a gaggawa ko sauƙi irinta sai dai ya kasance yana cika ruku'u da sujada ibn bashar a hadisinsa bai ambaci faɗinsa ƙattu ba mm, ka duba ka gani wannan lafazar ya ishara ga bambancin hmm. na'am قال وحدثني هرملة بن يحيى نعم ومحمد بن سلمة المرادي نعم قال أه. أخبرنا عبد الله بن وهب نعم قال أخبرني يونس نعم عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري قال يتي حدثني ابن عبد الله ابن الحارث يتي ابن عبد الله ابن الحارث ibn ya ba cewa babansa abdullahi ibn al-harith ibn naufal ya ce wa harasu ala an ajida ahadan minan nasu yi kuburin yi kuburin ni ne na kasai san sabba hasu ba hata na tambaya kuma wannan ibnu abdullahi ibn al-harith ibn al-naufal huwa abdullahi ibn abdullahi ibn al-harith wa kila huwa ubaidullah ibn abdullahi hmm, bai faɗi kowane ne daga cikin abin ba ya ce sa'altu na yi tambaya wa harastu kuma na yi bakin ƙoƙari na ala'an an aji da ahadan minan nas kan in samu wani daga cikin mutane yi ni da yake bani labari na'am cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nafila nafilar walaha ban samu wani da yake bani labarin wannan ba sai dai umma hani binta abi ta bani labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan wato rana ta ɗaukaka a ranar fatahu makka sai aka zo masa da sai aka zo da wani tufa aka si masa sutura aka suturce shi sai ya yi wanka sannan ya tsaya sai ya raka'a takwas a ban sani ba tsayuwarsa a cikin ta fi tsawo ko kuma ruku'unsa ko sujadarsa kowanne daga cikin wannan wato mai kusancin juna ne ta ce ban gan shi wani wato ban gan shi ya ya sallace ta ba wannan nafilan qablu kafin nan wala ba'du ko bayan nan al-muradi ya ce daga yunus bai ce akhbarani ba al-muradi muhammad ibn salamat al-muradi kenan walam ya kul akhbarani malam munir da Allah zo ake fi jika somin aspirin اي جي ام خامس نعم قال حدثنا يا ابن يحيى نعم قال قرات على مالك نعم دقى أبي النضر أن أبا cewa abu murra maulan ummu hani binta abi talib ya ba shi labari cewa ya ji ummu hani binta abi talib ta kulu tana cewa na je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar fatuhu makka sai na same shi yana wanka alhali fatima yarsa tana suturce shi da ta wani tufa ta ce sai na yi masa sallama sai ya ce wace ce wannan sai na ce ummuha yar abi talib sai ya ce maraba da umuhani yayin da ya gama wankansa sai ya tashi ya yi sallah raka a takwas yana mai lullube a cikin tufa guda ɗaya yayin da ya yi sallama sai na ce na ce ya rasulallah ɗan ɗan uwata Aliyu ibn abi talib ya ce cewa shi sai ya kashe wani mutum wanda na bashi kariya shi ne wani dan hubaira sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun ba da kariya ga wanda kika ba ma kariya ya ummu hani ummu hani ta ce wannan lokacin walahani hmm. na'am قال وحدثني حجاج بن الشاعر نعم قال حدثنا معلى بن أسد معلى ابن أسد الكوفي قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب ابن خالد عن جعفر بن محمد دق جعفر بن محمد عن أبيه الصادق كنا عن أبيه دق بابنسا عن أبي مرة دق أبو مرة مولى عقيل عفوا معلى ابن أسد العمي العمي معلى ابن أسد العمي نتي الكوفي البصري <clears throat> an abi murra maula uqail daga abu murra maula uqail eh uqail dan yace aqil ne aqil aqil ibn abi talib ko eh haka ya kamata eh. amma nan shi me abu abu murra ko abu murra maula aqil ibn abi talib hmm. shine wato ya aka yi eh wato maula aqil ne ko maula umhani eh nan a wannan riwayar maula aqil a wancan riwayar a wancan hadisin anna anna aba murra maula umhani <clears throat> binta abi talib eh, eh shi ne wanta bari mu gani duk wannan zai iya yiwa yazid abu murra maula aqil ibn abi talib wa yuqalu maula ukhtihi umm hani alaikum assalam wannan kisoshin guda ɗaya ne guda ɗaya ce ko kisa biyu hadisin farko ya nuna na'am hadisin farko me ya nuna ya nuna kamar a gidanta ne eh a hadis a ya yi sallar dai ba ya yi wankan ba ya yi wankan a eh, ya yi sallar shi ne wannan hadisun abdurrahman ibn abi laila ba ko shi ne na farko hmm. da hala bai ta hayo mafathi makka fa salla samani raka'at ma ra'aitu salla salatan qattu akhaffa eh, akhaffa minha hmm. a wannan riwayar kuma ita ta zo masa zabtu ila rasulillahi sallallahu wato kaga zahiri a masaukinsa ne shi ita riwayar abdurrahman ibn abi laila kun ga shi bukhari a riwayoyinsa duk bai ambaci wannan riwayar fi baitiha ba kuma kaga wazih ya nuna babu manzilin nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal fathi na'am ya na'am تو كونغاني قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها وقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هاني أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدت فوجدته يغتسل وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هاني وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل وفي رواية أبي مر عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان أما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه والله أعلم هذه ما a gaskiya تكلف takalluf التعدد إنه كوكما إيرون nan جمعين kuma irin ce abu zar ya zo ya fara suturce shi sannan kuma fatima ta zo ta suturce shi eh, sai dai ko ta'addud ɗin to amma in kuma ta'addud ɗin ne ita ma ita ruwaito ne marratan wahida ta ce hmm? na'am a ai kwanaki ne yi a ta'addu ne ko ba rana ɗaya ba hmm. idan dai duk sun idan sun inganta haka za a yi sai dai ya danganta da ita riwayar ah, ta ibn kuzaima shine yawan wani lokaci wato sukan guji yin tarjihi a cikin riwaya wani lokaci kuma tarjihin yakan zama to muta'ayyan na'am to kun ga a wannan riwayar mata ce sallafi baiti hako amal fati na'am حدثنا abdullahi ibn muhammad na'am ibn asma abubai na'am قال حدثنا مهديه وهو ابن ميمون وهو ابن ميمون نعم حدثنا واصل نعم مولى ابي عيينه اها يا ابن قيم نعم اي يا ابن يعمر نعم انا ابي الاسود الدؤلي نعم عن ابي ذر دقى ابي ذر عن النبي صلى الله دقى ابي دقى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شوايا شي يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه wato yana akwai sadaka da take rayuwa da take wayar gari akan kowace gaba na daga ɗayanku dukkan tasbiha dukkan subhanallah dukkan tasbihi sadaka ne dukkan tahmidi sadaka ce dukkan hailala sadaka ce dukkan kabbara sadaka ce umarni da kyakkyawa sadaka ce hani ga munkari sadaka ce ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما يركعهما من الضحى كما ركع بيو ندى ولها wanda mutum yake raka'a yake sallatar su suna wadatarwa daga wannan dukkaninsu ah. mutum yayi ya dauke yayi wannan sadakar ta dukkan gabobin jikinsa ya fanshi kansa na'am tare da ce ba mhm shebanu ibn farrukh na'am قال حدثنا عبد الوارث نعم على حدثنا ابو التياح نعم على حدثني ابو عثمان النهدي النهدي نعم عن ابي هريره دقى ابو هريره قال يتي اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث يتي يتي بدادينا ياي من وصيه ده أبو بوا غدا صلى الله عليه وسلم يمون وصية دا أبو أكو da azumin kwana uku a kowane wata da raka'o'in walaha da kuma na yi wutiri kafin na kwanta to kun ga wannan tabbatar da ita daga hadisin abi huraira na'am eh, eh. a wannan aita babin ihtiyat ne man khafa an yanama man khafa an yanama akhirar lail falyutir awwalahu mm. wa man tami'a an yu an akhirar akhirahu fa inna dhalika afdal haka annabi sallallahu alaihi ya da shi zuwa ga abin da yake shine wato al bil azima don kada ta kubce masa na'am mm, mm.

قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال نعم حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة نعم عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي نعم قال سوسو بيون سكتشي سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث من جاء أبو عثمان النهدي ينا زنتاوا دقى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله دتم كسا قال حدثني سليمان بن معبد نعم قال حدثنا معل بن أسد نعم قال حدثنا عبد العزيز بن مختار نعم عن عبد الله الداناج الداناج عبد الله الداناج نعم قال يتي حدثني أبو رافع السائغ نعم na ji abu huraira yana cewa ya ce badaɗi na abulkasim sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiya da abu guda uku sai ya ambaci kutankucin hadisin abi usman daga abi huraira قال حدثني هارون بن عبد الله نعم ومحمد بن رافع نعم قال سكتي حدثنا ابن ابي فديت نعم عن الضحاك بن عثمان نعم عن ابراهيم بن عبد الله بن هنين نعم عن ابي مره دقى ابو مره مولى ام هاني عن ابي الدرداء دقى ابو الدرداء قال ya ce masoyi na sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya da abu uku ba zan bar su ba gwargwadon rayuwata matsawar rayuwata da azumin kwana uku kowane wata da sallar walaha da kuma cewa kada ne bacci har sai na yi wuturi <laughs> to kun san abin to wannan hadisin illa ce ko mutaba ko shahid ne eh, shahid ne Dhahak ibn Usman, hmm? me kuka ce akan Dhahak ibn Usman? Hmm. الضحاك ابن عثمان ابن الضحاك ابن عثمان الحزامي كان علامة أخباريا صدوقا من كبار العاشرة مات على رأس المئتين يوا سيكما الضحاك وانا باشي بني نفرق الضحاك ابن عثمان ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام الأسدي الحزامي شيني وانا بكثر أوله أبو عثمان المدني صدوق يهم saboda haka yuhtamal wannan shahid ne wa yuhtamal cewa muslim kuma ya kawo shi a matsayin me a matsayin illa eh. ibrahim ibn abdullahi ibn hunain me suka ce a kansa ku duba mana wanda suke da abin nan alhashimi almadani ko? Hmm. na'am shi hadisin an san shi ne da riwayar abu huraira shi kuma ya ruwaito shi da riwayar abu darda sai dai kuma isnadi ne daban gaskiya isnadi ne daban tunda ba abu ba isnadin abu usmanin na hadi bane ballantana a ce illa ne na'am hmm? sai zamanto shahid ne ta'addud din dai Allahu akbar Allahu akbar na'am na imam ahmad wa huwa fil bukhari bari mu ga gan shi a cikin bukhari حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وأروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قالت فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال arba'an ihdahunna fi ihdahunna fi رجب فكرهنا an نرد عليه cewa yayi umra a rajab to akan me za a wannan magana ta Ibn umar na'am yuhtamal bai sani ba wa yuhtamal kan cewa inda suke yin ta a masallaci din sun maidaita sunna zahira shine abin inkari kawo ta cikin masallaci din da da na'am eh subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk